الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai <clears throat> muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya sake raya mu ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar alhamis inda muke goma ga watan zulkada na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da hudu ga watan tara na shekara ta 2014 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna almanshura li'itikati ta'ifati annajiya tambaya mu a yau darasinmu mu za mu tashi akan imani ne a inda mai tambaya malaye tambaya ce ma huwal imanu menene imani mala ce jawab amsa al'imanu shi imani abubuwa uku ne suke haɗuwa su haifar da shi na farko ƙaulun furtawa da harce na biyu wa amalun da aiki haɗawa da aiki sannan kuma watiqadun bil jinani da kudurcewan zuciya yace al imanu qawlun wa amalun imani magana ne da kuma da aiki idan ka ce ka yi imani da Allah ka yadda da shi ka yadda da kalman shahada ka yadda da sallah ka yi imani da su to a ga kuma abun a ƙasa a aikace saboda kar ya zamanto imanin baka Allah maɗaukakin sarki ya kondemin masu faɗan abu ba sa aiwatarwa ya ce ayyuan amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la tafalun Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah me yasa kai kuke faɗan abubuwan da ba ku aikata su sai ku faɗi abu a baki amma ba ku aiwatar da shi yace zunubi ya girmama a wajen Allah ga wanda zai rika faɗan abu a baki amma baya aiwatar da shi a aikace qaulul qalbi wal lisan wato faɗin zuciya maganan zuciya da harci wa amalul qalbi wal lisani da kuma zuciyan ta yi aiki harce mai yayi aiki duba magana ce a haɗe da aiki shine imani a samu zuciya ya furta harce ya furta sannan zuciya ta aikata harce ma mai aikata wal jaware da dukkan sauran gabobi. ina fata an gane akwai abubuwan da zuci a zuciya ne kawai suke kamar imani da aljanna a zuciya ne yake sai dai a ga ana aiwatar da ayyuka na irin 'yan aljanna ɗin shi imanin nan yazidu yana ƙaruwa a aƙidan ahlus sunna kenan imani yana ƙaruwa. bita'a da yawaita ayyukan ibada da da'a wa Allah zaka ga idan kana qiyamul laili kana azumin muka na nafila gaba daya kana da shadul kana ta lokacin karanta alqur'ani da jin wa'azi kana da lokacin filfilo kana zuwa sadaka kana kana aikata sadaka kana zuwa ka kalli marasa lafiya ka gaishe su asibiti kana ziyartar makabarta irin waɗannan abubuwan duka zaka ga imaninka yana increasing yana karuwa demo kake aikin da'a demo imaninka yake ƙara karuwa yana increasing demo kuma kake withdrawing kake tsukewa ka bar aikin da'a zaka ga imanin ka din yana kasa yana kasa yana kasa kace kai jama'a yanzu wai ni ne na samu kaina har na fara shan taba kai da ni fa sallan dare bai wuce ni wallahi azumi bai wuce ni da wallahi sai na karanta izu ɗaya na alkur'ani a kowace rana na yi programming kaina amma yau abun gaba ɗaya sun gagara wallahi ni ma ina rasa abun da ke damuna to za ka ga duk lokacin da mutum ya yi sakaci wajen ibada ya ya janye to imanin shi ka ga yana menene yana ƙasa kamar speedometer ne mutum na mota mutum yana ƙara aiki yana ayyukan ibada sai kaga imanin shi yana karuwa baka aikata haram baka zaluntan wani baka cin hakkin wani baka baka danne kobon wani ba misali duk wata asha da masha a baka aikata su sannan gurgudo kana aikata dukkan abinda Allah ya faɗa hadda na filfilu kana kiyaye su kana tsare ganinka daga kallon haram kunnenka daga jin haram to zaka ga idan kana cikin wannan rayuwar wallahi wallahi ba ka tsoro a ce mutuwa ta zo yau ko gobe saboda ka san za ka je gaban Allah baka da haƙƙin kowa ne kuma gurgudo dai ka san insha Allah abinda Allah ya ce a masa ɗin ka tsare gurgudo to amma idan wallahi ana cikin sabo ɗin nan da sakaci na ibada ɗin sai ka ji mutum yana tsoro a ce ga wani abin mutuwa ma ya ci kai mutum ya mutu wannan yanayin shine kullun dan adam yake ce rabbir ji'uni kullu ya rika ce ya Allah ka jinkirtar da ni akhirni ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salihin wala yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha kullum mutun zai buri irin wannan sai ce ya Allah a jinkirta mu un zamanto mutumin kirki un yi sadaka un yi ayyukan alkhairi un fidda zakka Allah ce shi kuma in mutuwar ta zo baya jinkirta wa rai daidai da sakon daya idan mutuwa ta zo to imani babu shakka yana karuwa da yawaita da'a kuma yana raguwa da yawaita sako aikata sako da baka cin rashawa yanzu kana ci da baka cin hanci yanzu kana ci da baka cin haram yanzu kana ci da baka kaza sai kai ma kai mamakin kanka kasala wajen sallah damuwa da makantan in an kira sallah a kunnen ka tashin hankali ne lokacin daure fuskan ka yayi to haka zaka tarar Allah rufa mana asiri wannan aqida ahlu sunna kenan aqidan waɗansu irin su abin mu'tazila shi imani a dunkule yake once kace la ilaha illallah kawai to ko ka fi shedan sabo su kana da imani imanin kana nan imani imani mutum sabo baya cinye shi baya baya rage shi aqidan waɗansu amma aqidan ahlu sunna imani na decreasing kuma yana increasing yana karuwa yana raguwa karuwarsa da karuwan da'a raguwarsa kuma da yawaita menene sabo wa ya yatafadalu ahluhu fihi sannan masu imani suna akwai fifiko a tsakanin masu imani imanin wani ba kamar na wani bane ina fata an gane ku Allah ya fifita bayinsa a wajen imani wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani shi yasa ita aljanna ma aka yi ta hawa hawa hawa hawa domin inda wani zai je ya zauna wani ba zai je nan din ba wani ya fi wani aiki wani ya fi wani hoppasa wani kuma kasala wani kuma lalaci wani ma za ka ji a society mai yana furta yana cewa ka ni ai ko a zauren aljanna ma aka sani wallahi ni yayi mai neman zaure kan ka san aikin aikin ya yake ma'oho haka za ka ji mutu yana furta a society ko da rarrafe na shiga aljanna ni ka wallahi na yi to nan babu himma baya ma bukatan ma ya shiga a guje na fata an gane ko to haka manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna yanda mutum yake a duniya haka yake tashi a lahira dan ka zama to very active a wajen ibada komai na ibada sai a kai ku ne a can gaba gaba kawai komai lokacin ibada in yayi sai kaga kawai wani su ne a gaba to yanda mutum yake very active haka zai tashi a gobe kiyama su ne yan gaba gaba wajen tsallake siradi su ne yan gaba gaba wajen shiga aljanna su ne yan gaba gaba a komai idan aka tashi ranar tashin kiyama yanda mutum yake very lazy cikin kasala da lalaci a sallan ma shi ne sahun karshe can a sahun karshen ma irin ruku'in raka'an karshe ma yake samu ka samu duk abin da za a shi dai a baya baya baya in ka tashi hanguwa za ka hange shi can kullum a baya similali haka zai tashi gobe kiyama komai nasu baya ne sai an gama tsallake sarabi haka gashi yana zuwa daga can a haka dai da kyar ne wani ya tsallake siraɗin a guje shi a rarrafe bayan ma an yayyaga shi ka san siraɗin kamar wannan abin nan ne manzo Allah ya ce akwai waɗansu ƙugiyoyi haka ma malam waɗansu bina wanda suke kama mutum in yaje tsallake siraɗin suna jawo shi yana fisgewa wani ya fisge da ƙyar duk sun kwakwashe naman shi ce oho dai na na dai tsallake wani kuma idan suka fisgo shi sai wuta wallahi to yanda mutum yake a duniya haka yake tashi a lahira haka za ka tara, Allah ubangi ya rufa mana asiri to a tambaya ta ma dalilu ala kaunihi qaulan wa amalan me hujja na cewa shi imani magana ne da aiki amsa anan daga aya ne qala Allah ta'ala Allah yace walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum lallai shi Allah ya sanya muku son imani wa zayyanahu kuma ya kawata shi fi qulubikum ka gani son imani ya zamu gane kana son imani maganganunka mu ji na mutane ne na masu imani da Allah ayyukanka na mutane da suka yi imani da Allah sannan kuma wa zayyanahu Allah ya kawata imani a cikin zukatan mutum zuciyar mutum kaga idan zuciyar mutu ya zama to an kawata shi da imani babu shakka zai a fiyarin a gabobi zai a fiyarin da kaga domin zuciya ita take bada menene duk wata gaba umurni ta aikata abin da za ta aikata to idan zuciyar tana da kyau an kawata ta da imani insha Allah duk wata gaba ma idan za ta yi aiki za ka ji aikin irin masu imani gaban take yi idan kalma ce za ta fito daga bakin wannan mutumin kalma ce na masu menene imani kalma ce ta masu imani ina fata an gane saboda haka maganganun mutum da ayyukan gaɓoɓin mutum su suke nuna irin abin da ke cikin zuciyar mutum na imani ko na rashin imani su suke revealing su fito da abin da yake cikin zuciyanka misali yanzu misali ba ka gani in wani yana tafiya misali kuna tafiya sai kaga ya samu yaro karami ya wanka masa mari ya ɗauke shi da ƙafa. taka kafan shi ya wuce da makamantansu me za a ce ka wannan bai da imani wallahi wannan bai da imani me ya nuna maka aikin gaba ne ya nuna maka gaskiya wannan bai da imani ko ka yana furta irin waɗansu kalamai ga addinin musulunci ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana kushe sallah ko yana kushe wani al'amarin addini me za mu ce wani bai da imani wannan bai da imani ina fata an gane saboda haka ayyukan gaɓoɓi da su suke bayyana abin da ke cikin zuciya na mutum aya ta gaba wancan aya a je cikin suratul hujurati aya ta bakwai wa qala ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa ya za mu yi mu gane kai mai imani ne ga Allah da manzansa shine biyayya ga Allah din da zaran an kira sallah mu ga kayo alwala maza maza ka zo masallacin wannan ya nuna kayi imani da Allah din lokacin azumi yana zuwa mu ga kayi wannan yana nuna cewa lalle kayi imani duk abin da yake na sabo ne na Allah mu ga ka guje shi wannan yana nuna kayi imani da Allah wa rasuli imani da manzo fa sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ambace shi mu ji kace sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ambaci sahabinsa kace radiyallahu anhu ko ba haka ba wannan shine sannan muga ga dukkan abinda sunna ce ta manzon kana yi eh mun san daga nan ne zamu gane eh lalle wane ahlus sunna ne bi ma'ana mai bin sunnan manzon Allah ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzon Allah ya ce ayi din he mu ga kana yi so faɗan na yadda da shi na imani sai an hada da aiki shine yake nuna ce eh lalle lalle abinda ka faɗan daidai ne ka kwana ce mana kana son babanka kana son babanka ba za mu yadda ba sai mun ga ya aike ka kaje ya sanya ka wanke ka masa ya sanya ka guga kayi ya ce zauna a nan ka zauna ya hane ka ka hannu nan ne za mu gane lalle kana son babanka ta da'a da biyayya ake gane kana son mutum ba wai ta baki ba wa hadha ma'ana shahadataini wannan shine ma'anan shahada guda biyu fa aminu billahi wa rasulihi din shine ma'anan shahadataini allataini waɗanda guda biyun nan la yadkhulul abdu fi dini illa bihima wanda bawa baya shiga addini sai da su wa hiya min amalil qalbi itiqadan shine muga zuciya aikin zuciya a wajen imani zuciyan ya kudurce ya yadda wa min amalin lisani muga nutqan ta bangaren aikin harce fa muga imanin harce ga yana furta abinda Allah yake so la tanfau illa bi ma imani baya amfani sai sun haɗu su biyu zuciya ya yadda ya amince kuma harce ya furta wa qala ta'ala Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah maɗaukacin sarki bai kasance mai tozartar da imaninku ba me imani bi mana Allah ba zai tozartar da ayyukanku ba ba ma kan lan yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imaninku ma anan imaninku anan Allah baya tozartar da ayyukan mumini domin ayyukan mumini su suke nuna imani da abinda yake din shi yasa Allah ya kira aikin ma imani ya'ani salatakum ku duba Allah baya tozartar da sallan ku ila baitul maqdis wanda da kuka kalla lokacin da ake fuskantar baitul maqdis qabla tahwilil qiblati kafin a juyar da alqibla domin lokacin da <clears throat> kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hijira ma da yan waɗansu watanni ana fuskantar baitul maqdis can masallacin kudus nan ne direction in ana sallah manzo Allah ma ya fuskanci wajen kafin daga baya Allah ya saukar da aya yace fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara shine qad nara taqalluba wajhika fi samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka Allah ya saukar da aya ya ce a rika fuskantan ɗakin ka'aba idan za a yi sallah ya zamanto shine al shine sahabai sai suka tambaya suka ce to ya rasulallahi yan uwanmu da da suka fuskanci canfa kafin a juyar da sallah zuwa alƙibla ɗin yan uwanmu da da sallolin da muka yi muna kallon canfa yan uwanmu da suka mutu fa tun kafin a juyar da alƙiblan ta koma ka'aba sallolin da suka yi a canfa shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance mai tozartar da sallolin da da kuka yi a lokacin da ake kallon can ba ina fata an gane ko ina fata an gane wannan shi ne. a summiya salata kulluha imanan an kira sallah gaba ɗayanta a nan imani wahiya jami'atun li amalil qalbi domin idan ka dubi sallah ta hada abubuwa guda uku akwai amalul kalbi akwai aikin zuciya domin in ka zo sallah za ka yi niyya wannan sallan da za ka yi a zuciyanka kuma yayin da kake sallan gaba ɗaya attention ɗinka da komai ɗinka a zuciyarka kana gaban Allah ne wal lisan kuma kana karanta ayoyi ko ba haka ba ka karanta fatiha ka karanta sura ka ce sami Allahu liman hamidahu ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in a ruku'i kake subhanu rabbiyal ala wa bihamdihi in a sujada kake Allahu akbar kun ga inda harce duk ke motsa a zo a yi tahiya sannan shi kuma akwai waljaware su kuma gabobi fa wannan physical movement din da kake ruku'i aikin gabobi ne ɗagowa daga ruku'i aikin gabobi ne sujada aikin gaɓoɓi ne zaman tahiya miƙewa duka gaɓoɓi ne suke lankwashe so ita sallah ta haɗa abubuwa guda uku shi yasa aka kira ta gaba ɗaya imani domin a zuciya an an niyyaci wannan sallah sannan harce na furta duk inda ake karatu ko tasbihi ko tahiya sannan gaɓoɓi kuma suna lankwashe su miƙe a duk lokacin da za a je wani zango a taso haka shi yasa aka kira sallah gaba ɗaya Allah ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance mai tozartar da imanin ku ba bi ma'ana sallan ku wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-jihada manzo Allah mu duba sai ya sanya jihadi wa qiyama lailatul qadari da tsayuwan wato qiyamul layl da ake a goman karshe na Ramadan wa siyamu ramadana da azumin watan ramadana wa qiyamuhu da asham da tarawih da ake a ciki wa ada'ul khumusi da bada khumusi idan aka je yaki wa ghairiha dukkan su manzo Allah sai sanya su minal iman cewa su ma imani ne kawai yin su misali wasu ilan nabiyu sallallahu alaihi sallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sallam wata rana aka ce ayyul amali afdal ya rasulallah waɗanne ayyuka ne suka fi a cikin musulunci ƙwale sai ce imanun billahi wa rasulihi kawai yin imani da Allah da manzansa su ne suka fi kowanne domin imani da Allah maɗaukakin sarki in kai imani da Allah da manzansa dole za ka yi sallah ka kula da ita dole za ka ba da zakka in lokacin zakkan dole za ka yi jihadi dole za ka yi tarawihin shi sa sai aka faɗi wancan imani da Allah da manzansa saboda shi umbrella ne ga dukkan waɗansu ayyuka na ibada da kake yi tambaya ta gaba ma dalilu ala ziyadatul imani wa nuksanihi a alu sunna kun ce imani na karuwa kuma yana raguwa akwai hujja daga alkur'ani misali cewa imanin mutum na raguwa ko yana karuwa E akwai hujja qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ya san farkon ayan na'am cikin suratul hujurat cikin suratul fath liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah madaukakin sarki shine ya saukarwa wato ya saukara mumunai alkur'ani ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina lokacin da aka je yaki Allah ce shi ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mumunai liyazdadu imanan ma'a imanihim domin haka ya ƙara musu imani wani sabon imani akan wanda suke da shi mu duba lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da munafukai suka zo suka tarar da sahabai mumunai suka ce musu kai mutanen makka fa sun muku gangami sun yi muku tanadi da taron dangi za su zo su gama da ku yau a madina gaba daya saboda haka muna ba ku shawara in ji munafukai ku dan janye daga waɗansu abubuwan da ba sa so mana don a samu zaman lafiya su mumunai da suka ji wai ce an musu gangami an musu taron dangi an tana da makamai don gamawa da su da suka ji wannan kalman menene fazadahum imanin sai suka ji wani imanin su ya karu kawai suka ce hasbunallahu wa ni'ma Allah ya isan mana da duk wani makami da duk wani taron dangi da za a mana Allah ya isan mana kaga a take wannan sai ya sa imanin su kai ya harba imanin su ya harba kawai ina fata an gane ko kamar irin zamanin da muke din nan yanzu ne kaji to gashi dai fahimta ake da musulmi a ko ina ana kashe ko ina kaza ko ina kaza ko ina kaza irin wannan abun ma kaji ya kara maka iman kai a mutum sai kaji imanin ka ya me ba za ka tuna ba za ka taba tunanin bari wai ka janye wani abu ba ko ka janye sallah ka ce ka bari don an sa musulmai a gaba ko ka ce ka daina karanta alkur'ani don an sa musulmai a gaba to wani abun ma idan aka gaya maka he ka ji kawai a lokacin nema lokacin ƙara ma kusantar Allah kama yi kawai ba to shi zala wallazi na tahu, Allah shine ya saukar da natsuwansa a cikin zukatan mumunai a yakin badar me yasa Allah saukar da natsuwa dadu imanan domin su karu da wani irin imani ma'a imanihin tare da imaninsu yanzu da aka zo yakin badar manzo Allah ya ce ga mala'iku gaba ɗaya wajen dubu nawa gaba ɗaya sun sauko suna sapotin musulmai mumunai sannan kuma sai mumunai suka ji kai wani irin natsuwa babu tsoro yanzu idan aka ce kana za ku yi yaƙi ka ji mala'iku sun sauko suna sa ɗinka mai za ka ƙara ji wani ƙarin imani Hmm? Allah ya ce wa zidnahum hudan ko suratul kahfi farko ayan innahum fityatun amanu bi rabbihim kun ga da can sun yi imani da Allah in past yanzu kuma wa zidnahum sai muka ƙara musu imani إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نتخذ من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا lokacin suna imani da Allah suna imani da Allah sai sarkin garin sarkin kasan sai ya ce shine Allah kuma kowa ya zo ya imani da shi in ba ka za a kashe shi Allah ce da suka ji wannan kalmar kai wazidnahum imanan sai suka ji kawai karo imanin ya karu musu suka tsaya suka yi declaring cewa rabbuna rabbus samawati wal ardi mu ubangijinmu suka faɗa sarkin shine ubangijin samai da kasai lan nad'uwa min dunihi ilahan ba za mu taba sake wannan Allah mu kama wani can ba idan muka yaka laqad kunna idan shatata mu injustice mu rashin adalci Allah ya halitta mana sama mun sa abin da muke samu daga sama muna samu rana da haske da ruwan sama da iska da oxygen sannan ya halitta mana kasai muke gini muke rayuwa akwai muke noma muke cin abinci ta ya za a yi wanda ya mana wannan gatan mu sake shi mu ce mun kama wani wanda bai mana wani abu ba in muka yi haka laqad izan izan shatata lalle ba mu yi adalci ba in ji matasan kenan Shi ne sarki ya ce a neme su a gama da su su kuma suka gudu suka shiga wani kogo Allah ya tsare su a wajen har na tsawon shekara ɗari uku da tara suna bacci <clears throat> kun irin kariyan Allah shine wa eh, eh, shine wa man ji Allah lahu makarajan. Allah zai sanya masa mafita ga sunan dab da garin in mutum ya leka ya gansu Allah ce wala eh, ta alayhim la wallaita minhum firara wala mul'ita minhum ru'uban duk wanda ya leka su ya kalle su sai hankalin shi ya kusan bacewa da gushewa ba zai iya ma kwatance ba zai rikice ya imauce ne kai don yanda zai gansu din zai bashi tsoro to tsoron sai ya sa ma mutum ɗimuwa ya hargitse har baya iya tunanin abin da ya gani ta ina ya gani ma saboda ɗimuwar ta kauda ma hankalin shi gaba ɗaya haka Allah ya kare su a wajen Allah ce matasa ne suka abu nan suka ce su yi imani da Allah kai muka ƙara musu imani muka ƙara musu shiriya a suratu maryam kuma Allah ya ce wa yazidullahu alladhina hatadaw hudan Allah zai ƙara ma waɗanda suka shiryu shiriya imana zai ƙara ma waɗanda suka yi imani imani Allah ce wallazina hatadau zadahum hudan suratu muhammad waɗanda suka shirye sai muka ƙara musu shiryan kuma duk inda shirya ta ƙaru maka imani ne ya ƙaru Allah ce wa yazdada allazina amanu imanan kaje suratul mudaffir Allah ce cikin suratul tauba fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa idza ma unzila suratul ko nazara ba'duhum libadil ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadathum imanan waɗanda suka duk lokacin da aka saukar da wata aya ta Allah wata aya ta sauka in sahabi ya karanta ta sai kaga ayan ta ƙara masa wani imani sama da wanda da yake da shi gashi dan inda Allah ya ce fakhshawhum fazadahum imanan ko Allah ce alladina qala lahumun nasu ayan da na karanta da suratu ali imran Allah ce a cikin suratul ahzab wa ma zadahum illa imanan wa tasliman lokacin ah, Allah maɗaukakin sarki ce irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubu alhanajira tadhunnuna billahi zununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تسوكما مؤمنين سكتي سكتي أبن abin da ya faru da a lokacin da aka musu gangami za a kashe su yakin a din nan munafukai suka ce Allah da manzansa yaudara kawai suka eh, yaudaran mu suka yi suka kawo mu nan su kuma mumunai in ji Allah subhanahu ta'ala wa ma zadahum wannan abun bai kara musu komai ba illa imanan wa tasliman sai dai imani da kara miƙa wuya suka ce haza ma wa adana wa rasuluhu wa sadaka Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman mumune suka ce alkawarin da Allah ya mana ya mana gaskiya gashi abun da ya faɗa ya tabbata wannan abun sai ya ƙara musu imani da ƙara kuma miƙa wuya ga Allah suratul ahzab idan kuka je aya ta biyu ashirin da biyu za ku samu wa ghairu zalika min al da makamancin waɗannan ayoyin suna da yawa matukan gaske a waka ta bangaren hadisi fa akwai hujja daga hadisan manzo Allah sallallahu da suke nuna imani na karuwa yana raguwa Hmm? wato anan ayoyin nan duk da muka karanta suna suna nuni akan karuwan imani duk abin da kaga ya karu yana kenan yana raguwa shine kawai a hadisi wa qala sallallahu alaihi wa sallam hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law annakum takununa fi kulli halatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabansa da za ku kasance a duk inda kuke duk wani irin yanayi duk wani irin condition duk wani irin hali da kuka samu kanku na rayuwa da za ku yi haƙuri ka halatikum indi kamar yadda in kun zo gabana kuke yi ina fata an gane da za a ce yadda kuke a gabana in kuna gabana ni annabi sallallahu haka kuke a ko ina a inda bana nan bana ganin ku a duk wani irin yanayi da kuka samu kanku kai la safahatkumul mala'ikatu da mala'iku su yi musafaha da ku au kama kala ko kama yadda manzo Allah ya ce ga dai yanda lafazin hadisin ya zo anan bari in karanta shi wato wannan saboda hadisi yana da tsawo sai ya yanke iya can amma ga hadisi yanda yake lafazin hadisin kama yadda imamu muslim ya ruwaito shi daga hanzalatul usaidi hanzala Allah ubangi yarda da shi sahabi ne mai albarka mai daraja kala yace wa kana shi hanzalatu dinna ya kasance min kuttabi rasulillahi sallallahu yana daga cikin masu rubuta wahayin manzon Allah maga takaddan manzon Allah shi hanzalatu dinna kala yace laqiyani abubakar wata rana sayyidina abubakar ya gamu da ni kala sai yace kaifa anta ya hanzala yace hanzala ya kake ya kake hanzala yace kai qala sai hanzala sai eh, imam muslim yace qultu sai nace abubakar faka hanzala hanzala yana munafurci ni ina ji kaman akwai munafurci a zuciyata in ji hanzala kenan Kala sai dida abubakar ce subhanallahi Mata taqulu wace irin magana ce wannan hanzala daga tambayan ka kawai ina gajiya ya kake he kace ce kana ji kana munafurci subhanallahi me yayi zafi haka me ya kawo wannan magana kala sai hanzala ya ce kultu sai na ce wa abubakar na kunu inda rasulillahi lokacin da muke zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nari a lokacin da yake ambata mana wuta da bala'inta da musibanta da abubuwan da ke kai mutum ya afka cikinta wal jannata da lokacin da ke ambata mana aljanna da ni'imanta da yanda take da abubuwan da ke kai mutum aljannan nan hatta ka anna ra'a, raa hatta ka anna ra'a ayin ta annaha ra'ayu ainin sai kaga a lokacin da muke gaba manzo Allah lokacin da yake mana bayanin aljanna da wuta sai mu ga ga sunan a idon mu muna kallon su sai mutu yana imaginating wutan kaman ga ta ga yanda take ga aljannan ga yanda take a yayin da muke gaban manzon Allah amma fa idza kharajna yayin da muka fita min indi rasulullah sallallahu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi azwaj wal auladu sai mu fifita son matanmu da ƴaƴanmu kawai sai mu mance da aljannan nan da wutan nan da annabi ya ambata mana waddai'ati da kuma harkan kasuwanci da business kawai sai ga mun sashi a gaba kawai in mun zo wajen manzo Allah kawai idan yana ambata mana wutan nan yana mana wa'azi da nasiha sai mu ga kawai kaman ga mu aljanna wutan ga kaman gashi mun tsere daga gareta. amma da mun fito wajen manzo Allah sai ka ji zuciyanka gaba ɗaya baya tuna su sai yazo zo ya rika tuna harkan kasuwanci da business kawai da yaya da mata kawai fanasina kathiran sai mu mance da mafiya yawan abinda manzo Allah yake tunatar da mu shi yace shi yasa nake gani anya ba munafurci bane in muna gaban manzon Allah mu rika tuna aljanna da wuta in muka fita mata da kasuwanci da neman kuɗi su mantar da mu anya ba munafurci bane shi yasa zuciya na ina jin akwai munafurci a zuciya na Abubakar ina fata an gane ko Kala abubakar sai abubakar yace fa wallahi ni ma na rantse maka da Allah hanzala inna lanalqa misla hada mu ma ni ma haka abun yake a zuciyata wallahi yanda ka faɗa ni ma haka in ina gaban manzon Allah ma malam sai in ji kar gare aljanna ma malam kawai kaman gane aljannan kuma ba ni ba wuta amma in muka fito ma malam sai harkan kasuwanci kawai kamar mu yanzu a fassara wai lil mudaffifin azaba ta wajaba ga mai tawaye mudu alladhina idza talu ala nas yastawfun idan su suka je aunawa su cika mudu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idan su kuma za su aunar ma waɗansu sai su tawaye mudu yanzu a gama tafsirin haka ga mutum ya gaje ya hau eh, ya shiga shagon shi da wannan mudun kuma kaga anan hadda kabbara da dan wani dan hawaye hawaye da bai zubo ba ina fata an gane da an fita din ana ta girgiza kai ana Allah amma da an fita din na'am haka za ka tar wani sa'in ayi sallan ayi nasiya ayi nasiya kaman kaman za a yi kuka da za a fita ya kaga wani ya zunguma takalman waɗansu anan ya yi gaba da su ina fata ko ni air commando anan da na daura auren 'ya'yan shirin asabar da janar garba duba yana zaune ana air command ina jin gaba su an sace musu wayoyi ba su sani ba wallahi na buga masa in yi bangajiya a taro ya biki menene shuru shuru shuru na ce jama'a ne suka masa yawa ya kashe sai da zo da za mu yi sallah ce na buga ya ce ai a ranar duk aka lalube ni ya komando fa daga general sai wa anan duka anan aka dan daga kofar nan zuwa nan duka ba malam a masallaci yana fara kun tuna wani lokaci da aka daura aure sadakin anan aka bayar dai an dai ajiye sadaki dubu hamsin amma hannuwa ya shiga oho nan aka lalube bai shiga hannun wali ba bai shiga hannun wakili ba ina jin daga nunawa aka kirga aka kirga sun cika sun cika zai sa ne koya ne kawai ya shiga hannun wani ta baya nan anan ana zaune ma ba a gasa daki ba a gasa daki wani ce to Allah zawai to ko a wa ango ya, ya tara wani ko kuma ba a san yadda za a yi ba ana aka sace sadaki dubu hamsin eh dubu hamsin aka sace ka haka za ka tara ina fata an gane to kalli yadda ake a makabarta fa ana daga ada daga gaya ji hankali da aljuhunku bai mako astaghfirullah Allah ji kanshi Allah rama selula selula hankali da waya waya waya waya kudi kudi ba bai mutum haka za abinda ya kai makabartan ma gaba daya ba shi ake faɗa ba hankali da waya hankali da har aje a dawo inda ake so a ce Allahumma gfir lahu warhamhu afu anhu afi la ka gafarta masa ka kyauta na a'a hankali da wayan ku jama'a hankali da hankali da ana sa gawa fa ga mutiya haka ana ana addu'a haka chance din haka babu ka kana haka kawai ke fadda kai Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai dan abakar ce hanzala wallahi maganan ka gaskiya ne abunda ka faɗa ni ma ina samun irin wannan matsalan a zuciyata fantalaktu ana wa abubakar hanzala yace ni he muka kama hanya ni da abubakar din ina fata an gane hatta da khalna ala rasulillah sallallahu sai da muka je gaban manzon Allah mu bayyana masa irin wannan damuwa. sallallahu alaihi wasallam wa qultu sai nace na hanzalatu ya rasulullah ce ya layi hanzala ni kenan hanzala yana da munafurci a zuciyar shi muna munafurtan ka ya rasulallah fa qala rasulullah wa ma zaka masu Allah ya ce kamayya hanzala kuna munafurta ta kamayya Kulta ce ya Rasulallah ya manzo Allah na kunu indaka yayin da muke gabanka tuzakkiru na bin nari kana tunatar da mu wuta Waljannata da aljanna hatta ka anna ra'ayal aini har ta kai matsayin da muna ganin su ga sunan a idon mu kawai karara muna ganin su fa idza kharajna min indika idan muka fita muka barka ya rasulullahi daga nan zancen aljanna nan da wutan na fa tunanin su baya zuwa mana afasanal azwaju wal auladu wad dai'atu Hmm? sai kawai mu fifita ‘ya'ya da matayenmu da harkan kasuwanci Fana sina kasiran sai mu mance da mafiya yawan abin da kake faɗa mana to nan ne manzo Allah yayi kotin wancan da na faɗa din sai manzo fa qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da allan da raina ke hannuna hannun shi ne muhammadu sallallahu lauta dumuna alama ta kununa da za ku dawwama a irin wannan yanayin da kuka ce kun samu kan kuɗi. indi a gabana fi zikir wajen yawan tunani din. ku zo na a tunatar da ku wuta din ku fita kuma ku ji zuciyanku yana cewa ku yi munafurci don eh, kuna manta abinda annabi ya faɗa din da za ku dawwama a haka tsawon rayuwanku la safahatkumul mala'ika da mala'iku su yi musafaha da ku ku ne waliyan Allah a bayan kasa mai tuna wannan ma mai tuna wannan ma wanda Allah ya shirye shi ne wanda Allah yake son shi da ne mai imani ne a zuciya ka yi abu ka je abun ya dame ka ka wuni yana damun ka oh, yanzu na saba Allah ka yanzu anya ni din nan zan shiga aljanna nan anya ni din nan ko bana kaza ka yi rika blaming kanka kullum to kullum ya nuna zuciyar tana tare da Allah ne kuma zo Allah ce da mutum zai kasance a haka akwai ni ma sahabi da zai ce ya rasulullah kai ni zuciya wata rana fa yana tunano mun abubuwa wanda ba zan iya furta su ba ya rasulullah kamar misali zuciyan kullum hi unzana anya ma Allah yana nan anya ma alqur'ani ma anya kaza anya kaza anya kaza anya ma zan shiga aljanna kuwa anya kaza siradin nan ma tsallake shi ya kama manzo Allah complain manzo Allah ya ce abinda zuciyanka yake ga maka ne shine asalin imanin ma saboda kullun da yana tuna har kana samu ka ce anya akwai aljanna anya zan shiga anya akwai siradi kana da ma zuciyanta kullun tana tuna Allah makina akwai wanda babu ma wannan a zuciyar shi kwata kwata ma ina fata an gane ko yace la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa turqatikum da malaiku su yi musafaha da ku kuna kwance akan shimfidinku da kuma kan hanyoyinku walakin ya hanzala sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan salasa marrati manzo Allah ya maimaita masa yace wato time to time time to time kowane lokaci ana bashi menene ana bashi lokacinsa lokacin wa'azin lokacin ibadan lokacin zama da iyali lokacin zama da yaran lokacin menene kasuwancin dukkan su kowanne ana yin su shine balance ربنا آتنا في الدنيا hasanatan shine ya da kasuwa da harkokin ai wani in baka yi kasuwanci ba baka nemi kuɗin ba baka yi tafiye tafiyen ba ai waɗansu harkokin addini ma ba za su tafi ba amma kowanne a rika balancing tafin da zaka ba iyalinka karka karka ya to baka da time din su tafin da zaka ba ƴaƴanka kada ya zamanto ka ce baka da shi kwata kwata haka na ma lokacin neman halal ɗinka ko ba haka ba to haka nan ma a rika tuna Allah wannan shine ayin balance wannan shine dalilin na gaba ya ce, mad dalilu ala tafaduli ahli iman me hujjar na cewa masu imani akwai fifi ko tsakanin masu imani imani wannan yafi imani wannan yafi domin a aqidan mu'tazilawa da abin nan su suna cewa imanin ka daidai yake da na annabi kawai babu wani bambanci saboda da zalan ka ce la ilaha illallah shi ma ya ce la ilaha illallah imanin ku ya zamanto daya ba wani wai yana karuwa ba wani yana raguwa kuma imanin ka daidai yake da imanin mala'ika imanin annabawa imanin manzanni imanin salihai saboda haka babu wani fifiko a wajen imani amma ahlus sunna su sun imani da cewa imani akwai fifiko ai da ina jin imani babu bambanci babu fifiko imani da ba ba hikiman yin rankin din aljanna ko a ce hawa ta daya hawa ta biyu hawa ta kaza ai da babu hikima wannan sai a sa mutane a fulo daya kawai to amma me yasa aka fifita Allah ya ce ga hujja wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna ko ba haka ba wanda suka rigaya zuwa ga imani suka rigaya wajen ayyuka waɗannan su ne mafi kusantuwa zuwa ga Allah domin Allah a suratul waqi'a ya yi categorizing mumunai yan aljanna kala uku yace wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun ko sai ce wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimal haka yace ya rarraba su wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa qala ta'ala ce fa amma in kana minal almukarrabin idan ka kasance cikin masu almukarrabuna farauhun masaukinka kenan wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamini fa salamun laka min ashabil yamin kaga Allah ya bambanta duk wanda ya kasance cikin ma'abuta hannun dama masu karɓar littafinsu ta hannun dama to amincin Allah ya tabbata ga masu karɓar littafin su ta hannun dama amma idan mutum yana cikin na wanda suka fi kusanci zuwa ga Allah farauhun wani wajen da ake kiran shi rauhun hutu da jin daɗi wa raihanun da raihan wa jannatu na'im kaga shi an bashi uku akwai rauhun akwai raihanun akwai jannatu na'im ko amma asabu eh, yamini fa salamun laka kawai aminci ya tabbata za su shiga aljanna amma su aminci ne kawai maybe sunan inda za a ajiye kowa wa qala ta'ala Allah ce faminhum zalimun li nafsihi ko a cikin musulmai akwai mai zaluntan kanshi wajen aikata zunubai wa minhum muqtasidun akwai wanda shi yake dan tsaka tsaki ne kawai wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah akwai wanda yake shi ma marigaya ne wajen aikata alkhairi rige rige suke wajen aikata alkhairi da an ci ga wani alkhairi kafin ka ce kobo ka gamsu a wajen kawai akwai wanda yake shi moderate ne kawai eh farillan kawai ake ba ruwan shi da nafil filo akwai zalimun li nafsihi akwai wanda kuma ana ibadar kuma ana zunuban ayi ibadar ayi zunuban ayi nafilan can an jima a fita harka a wuni da azumin in dare kuma a fita a fita harka to shi zalimun li nafsihi ne yana zaluntan kanshi ko ba haka ba ko kuma zalimun li nafsihi daga cikin mutane akwai kafiri akwai muktasidun wanda yake moderate haka akwai sabiqun bil khairati idan muka zo hadisin ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah yukhriju minan nari ko idan wa yan wuta in musulmai suka shiga wuta akwai ceton da za a musu ga inda za a cece su din inna allaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman akan fitar daga wuta musulmin da ya shiga wuta akan fitar nan da nan yau da gobe idan ya azabtu ya azabtu gurgudun zunubansa yanda kasan ake yanka mutum hukunci a gidan kaso wani a ce wata shida wani a ce wata biyu wani a ce wata uku wani a ce shekara ɗaya wani a ce shekara biyu wani a ce haka dai wani kuma CC condemn ne ko ba haka ba to shi ma akwai zunuban da mutum zai je wa Allah da su Allah ce kai na yafe maka direct ya ka aljanna kawai kai kuma sai ka shiga wuta an kona ka daidai zunubanka to haka gwargwadon da zunuban suke da fifi ko gwargwadon zaman mutum to daga nan sai a rika zuwa ana cire su kowa idan ya gama nashi ta tenuwan da zai a cikin wutar sai a cire shi to shi ne Allah manzo Allah yace inna Allah yukhriju minan nari man kana fi hi, waznu dinari min iman ana fitar daga wutan nama duk musulmin da akwai imani a zuciyar shi wanda ya yi wayin dinari daya mai nauyin dinari daya summa man kana fi qalbihi nisfu dinarin su za a fara cirewa sannan a zo a cire kuma wanda imanin su kwatankwacin rabin dinari min iman wa fi riwayatin a wata riwaya يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في min من الخير ما يزن شعيرة wanda ya mutu yana mai imani da la ilaha illa wato bai taba aikata shirka ba amma zunubai ne suka masa yawa aka kai shi wuta to matukan akwai ragowan imanin daidai da kwayan kwayan alkama za a fidda shi ko kuma kwayan gashi silin gashi summa ya khruju minan nari man qala la ilaha illa wa na fi qalbihi min alkhair ma zinu burratin burra dan kwaya kwayan abin nan sai shine next sannan a zo a fitar da wanda ya imani da la ilaha illa amma ya shiga wuta man kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu dharratin misqala dharratin kwayan atom a ce za a fara fitar da wanda imanin shi kaman kwayan masara sai wanda imanin shi kwayan eh, eh, eh, dawa sai wanda imanin shi irin kwayan shinkafa sai wanda imanin shi kwayan acca to kaga mai ma haka za a yi rankin din su haka za a yi ta cire su da mu imanin kike da dan girma kai ne face sai wanda nashi ke kasa da naka sai wanda nashi ke kasa da naka ina fata an gane ko to a haka za a fita to wannan yana nuna cewa lallai a imani akwai fifiko ina fata an gane ko a wani hadisi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah waye Allah fi jaraba yace wanda imanin shi yafi karfi irin mu annaba mu Allah yafi tsananta wa jarabawa sai suwa sai wanda suke biye da mu a imani sai suwa sai wanda suke biye da waɗancan sai wanda yake biye da waɗancan a wani hadisi manzon Allah ya buga misalin imani yanda yake kaman fitilan kwai ne ka ƙara ta gaba ɗaya ka ga yadda take haske sai wani imani shi kaman ka ɗan rage sai na wani kuma kaman ka ɗan rage wani kaman ka ɗan rage wanda yake shi ne can baka san ma fitilan ma a kunne take ma a sai kai ka dan leka can irin wani wuta da ake kawo mana inna wata ran ka taba lura ma akwai irin dan gulob din na sai kaga kamar digo manja ne haka sai ka lura ka ah ashe da wuta to inda take increasing take decreasing haka imanin mutum yake yanzu mu duba janareto in ka kunna janareto ka ji wani globe yanda janareton yake da ƙarfi da abin haka wutan haka zai baka in tana lo janareton ta fara kasala tana raguwa wutan ma ya kaga shi ma yana raguwa to haka imani yake fluctuate yana karuwa ya ragu haka wannan shine abin da ya saukaka da izinin Allah subhanahu ta'ala a yau za mu tashi a ma dalilu ala annal imani yashmalu dina kullahu amin ya rabbal alamin na eh gurra eh, alburru bur kwayan alkama haka shine burra eh, burra guda ɗaya kenan alburru kuma yawa ai mu alburru bil wa sha'iru bil sha'iri wa tamru bil tamri wal qamhu bil qamhi duk burra din shine kwaya ɗaya kenan burru kuma idan ka cire ta'un din yana yana mai yawa kaman bakarun bakaratun tamrun tamratun shajarun shajaratun wannan shine Allah ubangi ya sa mu dace اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا